sauraro Assalamu alaikum bar kanmu da sake saduwa da ku cikin shirin duniyar wasanni daga nan sashin Hausa na Radio France International tare da ni Ahmad Abba. Yau shirin zai yi nazari ne kan gudunmuwar wasanni wajen samarwa matasa guraben aiki da ma yadda zai samar da kudaden shiga ga gwamnatoci da kamfanoni masu zaman kansu. Madalla. Bincike na baya-bayan nan daga masana tattalin arziki na bayyana ɓangaren wasanni a matsayin wani sashe da ka iya rage zaman kashe wando ga matasa wajen samar musu da guraben aiki. Binciken ya tabbatar da ɓangaren motsa jiki a matsayin wurin da 'yan kasuwa za su iya zuba jari da samun makudan kudaden shiga ga gwamnatoci da kamfanoni masu zaman kansu. A Najeriya ƙasa mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka wadda kuma ke da hakilon samarwa matasanta aikin yi da makoma mai kyau ɓangaren na wasanni da motsa jiki na iya zama mafita. Haruna Bako tsohon daraktan wasanni a jihar Bauchi. Ya misalta yadda kowace jiha a Najeriya za ta yi renon matasa a akalla dubu a sauƙaƙe. a yadda za a yi haka shine misali akwai ƙananan hukumomi guda 20 a jihar Bauchi. Kowace local government 20 ɗin nan za ka iya sa wani wasa guda daya a yi kamfin ɗinsa wato a wannan local government din misali a ce akwai basketball a shira akwai hockey a bauchi akwai basketball a alkaliri haka a kasa su kuma katina wannan wasan muna da su sun fi talatin wanda yake ana ji da su a duniya to kowane guda ɗaya ka je ka yi kamfin ɗin shi a local government ɗaya ka killace yaran mhm. a local government ɗaya a wata makaranta ɗaya kuma misali ka ce kowane wasa a sami yara dubu ɗaya kacal a wasannin to kaga ina tabbatar maka ba zai hana su makaranta ba kuma kullum dama gwamnati tana da kwace-kwace da ta ɗauke su misali asfaka su ita take biyan su kuɗi ita take biyan su albashi ba sai gwamnati ta kashe kuɗi na ɗaukan wa'annan ma'aikatan ba wa'annan yara bayan lokacin da suka gama makarantar nan ko suka yi shekara ɗaya za ka samu aiki tukuna shi basketball din nan da kamar kowane wasa america tana nema rashi tana nema dubai tana nema algeria suna nema morocco suna nema babu inda ba a neman yan wasan nan a yau mu ake tuntuba kullum muna da kaza mu ake tuntuba saboda ka kullum sai dai mu ce babu babu babu a yawancin lokuta dai kamar yadda masana wannan bincike suka tabbatar cin moriyar da ke tattare da bangaren na wasanni na dogara ne kan yadda aka kawata da kuma kwadaitawa masu zuba jari shiga wannan bangare Coach Ishola na kungiyar horas da matasa ƙwallon kafa da ke Bauchi ya ce mafi sauƙi shine darje wasu rukunin wasanni da za a yi wa masu zuba jari ta yi a kansu. Na farko wanda ya fi jan hankalin mutane shine wasan ƙwallon kafa. Na biyu akwai basketball, na uku akwai volleyball, na hudu akwai handball, na biyar akwai hockey waɗannan dukkan sun ka dube su abubuwa ne wanda reno ake yi renon nan kuma ya kamata yadda muke da kamfanonin nan wannan za ta ce ta ɗauki kaza wancan ta ce ta ɗauki kaza wannan ta ɗauki kaza sai gwamnati ita kuma ta ce to bari ni kuma in rufa muku baya in ba ku abin da ya dace ko kuma kuma ku agaza min sabila da yaran nan su tashi ya zamanto ana tallan su kuɗin nan fa idan aka sai da ɗan wasa ɗaya akan iya sai da ɗan wasa guda ɗaya ya samu samu kusan budget din jiha guda yanzu zan kama misali kamar yau kamar Michael Obi yau a Jos gaba ɗaya ina ji shugaban ƙasar Najeriya ma zan ce bai kai Michael Obi samun albashi ba yaro ne gashi nan amma bai kai shi samun albashi ba kuma a dalilin me dalilin wasan kwallon ne madalla shirin duniyar wasanni ke zuwa muku daga sashen hausa na radio france international Najeriya dai yanzu haka ita ce ta ɗaya a nahiyar Afirka kuma ta biyar a duniya a jerin ƙasashen da suka fi fitar da 'yan wasa zuwa ƙasashen ƙetare. To sai dai kuma abin mamaki a gida Najeriyar tarin matsaloli na takaita cin gajiyar 'yan wasa da suka yi fice. Haruna Bako tsohon daraktan na wasanni a jihar Bauchi ya ce akwai wata mafita. Akwai local scout wato wanda suke su harkar suke kenan ma mutane wanda ba sai ma sun sa internet ba su harkar cin abinci suke nan suna nan gari gari suna zuwa suna da coaches internationally sun sani in akwai yaro kaza ka kira shi kace masa akwai yaro kaza zai ma shiga jirgi daga America ya zo nan ya ga yaro ya ganya masa shi ma hanyar cin abincin suke kenan to wayannan ɗaya kenan daga cikin hanyar da za a sama musu aiki ina gaya maka bayan wannan a najeriya kawai yanzu misali a jihar bauchi yawanci 'yan wasa a yobe yan wasan mu ne yan wasa a Borno yan wasan mu ne yan wasa wasu a Gombe namu ne mu ma ko wasu na Gombe ko na Yobe nasu ne a nan an an cire sun zama tafi wasa festival muna tafiya da su state din tana daukar suna aiki yanzu akwai yaran mu da yawa suke aiki a Akwa Ibom suna aiki a Lagos suna aiki a ido suna aiki a Ogun yan Bauchi su ne origin amma tunda sun yi wasan ba dauke su aiki ba wai su jihan sun dauke su aiki ka bance ni hmm. inda ka iya wasan za dauke ka aiki Hausawa dai kan ce wai da na gaba ake gane zurfin ruwa wato matasan da ke da kwaɗayin ɗaukar wasanni a matsayin sana'a watakila za su auna nasarar da wasu suka samu wajen tallata kansu a duniya domin samun ƙwarin gwiwar shiga a dama da su. Abdulrahman Muhammad ɗan wasan kwando wato basketball yake sun sha wahalar gaske kafin samun nasarar fita da ɗan wasa ƙasar Amurka. Akwai mutane da yawa wanda sun fita waje sun yi suna an san su kamar su Akim Olajuwon su uh, uh, Olumide Oyedeji duk suna nan kuma akwai yara nan wanda za su taso ma yi fiye da su kawo suna su sa eh, eh, eh, gwamnatin nan na kasan nan proud you know in aka ba su wannan wannan daman to yanzu misali a nan garin muna da wani yaro yanzu wanda har ya fita daga makaranta saboda bayi da turo sisi muka lallaba dai muka jawo shi muka jawo shi muka zo nan muka dan ce kar ya damu muka biya kudin makarantar sa muka kawo shi cikin tim din muka sa ido akan saboda mun sunansa sunansa Ado Abdul Hakim hmm. you know muka kawo shi nan muka sa shi dai muka ce kai ka zo ka buga wasan kana zuwa makaranta mu namu na baka kuɗin motan zuwa training da sun because kuɗin motan ma ya zama matsala yaro ya biya maka kuɗin mota ya zo wurin practice ma ya zama matsala muka fara masa wannan to yanzu magana da nake gaya maka yaro ne yana America yana makaranta America kuma ya buga ma on that team ɗayan kasa da shekara 20 national team na kasan su na America na America yanzu haka wannan magana da nake gaya maka kuma insha Allah wannan yaron abinda Akim Olajuwon sunan da Akim Olajuwon ya jawo maka nan yaron nan zai jawo fiye da maganan kai shine maganan kuɗi A ɓangaren wasannin guje-guje da tsalle-tsalle kuwa Mohamed Kolo wanda ya wakilci Najeriya a gudun dogon zango a gasar wasannin Olympics ya ce akwai gajiya mai yawan gaske da matasa za su samu a wannan ɓangaren. Inde har sun nuna ƙwazo da bajinta da kuma abin da ya kira tallafin gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu. Mun samu 'yan guje-guje kwararru kamar su Sunday Bada, su Mary Onyali, su ah, ah, ah, ojokojo uh-huh. su fatima yusuf su chinedu oriala duk wayannan ya olympians kuma sun je professional athletics ciki da waje for long kafin ma mu fara yin wani abu a cikin kwallo maybe back 1985 kafin ma san sunan kwallon yes, to saboda haka ashe ko akwai yaran mu diya wannan wannan kaɗan ne na gaya maka a cikin irin 'yan tsalle-tsalle da guje-guje da suka kore wanda suna ture sun yi professionals da kuma da a successful and uh, sun dawo nigeria wayan sun su sun zama coaches sauransu to amma abin takaici shine yau akwai kamfanoni wanda da suna sponsoring guje-guje da tsalle-tsalle mm. kamar su milo maltonic mtn glo duk wayannan da suna sponsor nnpc mobile mobile duk suna sponsoring wasanni kuma on yearly basis kuma suna ba da kuɗi mai yawa amma mun samu cikas a wajen masu gudanarwa because unaccountability shine yasa kamfanonin nan yau suka dinga ja da baya har ya zamanto cewa saboda yan sun sa kuɗi kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba ta biya kuɗin sabulu ya zamanto cewa yau sai dai sai a zuwa ma gwamnati ido kuma gwamnati ita kaɗai ba za ta ci gaba. Sai dai kuma a ganin Malam Sani Ahmed Toro tsohon sakatare a hukumar kwallo ta Najeriya duk wata moriya da ake kiyashin ci a ɓangare na wasanni musamman dai ga ƙasa kamar Najeriya dole sai ya soma da tsame hannun gwamnati a hidimar wasanni inda in ji shi ana son samun nasara. Kada a bar gwamnati ma'aikatan gwamnati su zama suna nan suna ci gaba da rike shugabancin club club. kwasu babu damuwansu a ciki in yau aka shaka bai dame su ba in yau aka je aka bada cin hanci wa rafri rafri bai bai abin nan ba bai dame su ba don kuɗin nan ba zai fito daga wurin su ba in aka bar su aka yi frabatizing ɗin. wasan kwallon kafa gwamnati ta janye akalla ba ta saka abin da nata in ta janye ta nuna ana gaya maka za a tashi tsaye a san abin da ake ciki amma yanzu ka zo kuma makarantu ma gaba ɗaya yanzu ai kusan an bar maganan eh, yadda ake kwakulo da su mm. in ka tuna ai da yawa daga tushe da in ka tuna in ana wasan makaranta ai abin sha'awa ne kuma akwai academics nan duk da ake magana a kansu ba saka ido a kansu ba ba yi doka a kansu ba in ba saka ba ido ka kansu ba kuma ba za su saka ido ba kansu. kun saurari malam Sani Ahmed Toro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri sai wani makon idan Allah ya so a madadin sauran abokan aiki na sashen Hausa na Radio France International musamman Shehu Saulawa daga Bauchi da editanmu Bashir Ibrahim Idris Ahmad Abba ke cewa mu huta lafiya